يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يا ku mutane haƙiƙa abinda Allah ya yi alkawarinsa na tashi bayan mutuwa da ba da sakamako ranar alkiyama gaskiya ne babu shakka a ciki don haka kada daɗin duniya da sha'awar ta ya ruɗe ku ga barin yin tanadi da ayyuka na ƙwarai don wannan rana kuma kada shaidan ya yaudare ku ta hanyar ƙawata muku barna da karkata ga rayuwar duniya